الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya kamu yau rana ta biyar wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya ta 1443 ah, muna nan dai a suratu an-nahl da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a kan aya hudu ko ta biyar bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولا انا عام خلقها لكم فيها دفء ومنافئ ومنها تحفظ ولكم فيها جمال حين تريدون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين نعم a jiya Allah maɗaukacin sarki ya mana bayani cewa shi ne yake saukar da wahayinsa da saƙonninsa ta hannun mala'iku zuwa ga bayinsa zaɓaɓɓu su ne annaba da manzanni wanda Allah shi ya zaɓa wa kansa su su zamanto masu isar da saƙonnin Allah zuwa ga ‘yan adam zuwa ga bayin Allah. saboda su mala'iku halittansu da nesonsu da yanda Allah ya yi su ba za su iya communication direct da mutane ba ba za su ba zai yi ba saboda halittansu da yanayinsu ya saba wa ‘yan adam to sai a turo saƙon ta mutane da Allah ya zaɓe su ya zaɓi wannan ya zaɓi wannan ya zaɓi wannan ya bashi annabci ya ce to zan riƙa sauko muku da saƙonni na kuna tura su kuna isar da su zuwa ga mutane abinda nike so saƙon gaba ɗaya abinda saƙon ya ƙunsa shine kowa ya shaida ya yadda cewa ni Allah ni kaɗai ne bani da abokin tarayya ni kaɗai ya cancanta a bautata mu, ba tare da an haɗa ni da kowa ba ba tare da an haɗa ni da komai ba ko mutane su rika jin tsoro na in nace a bari to a ga girman abin da nace a bari ɗin a bashi idan na ce a yi a ga girmana a ga girman abin da na ce a yi ɗin a yi shi to wannan shi ne zaman lafiya na da mutane sai Allah ya fara kawo hujjoji da ya sa ya ce shi kaɗai ya cancanta a bautata masa wato eh, uluhiyarsa yake so a tabbatar ita ce tauhidul uluhiyya tauhidin bauta ma Allah sai Allah ya rika kawo hujjoji da rububiya rububiya shine ayyukan Allah da yake yi shi kaɗai wanda ba mai iya yin su sai Allah shine tauhidin rububiya. to sai Allah ya kafa hujja yace dalilin da ya sa na ce ni kaɗai ne na cancanta a bautata mun na farko na halitta muku sammai da kasai mun ambace shi jiya ko da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu. na biyu na halicci ɗan adam nau'in ɗan adam duk yadda yake baki fari jan fata farar fata duk ne na halicce su inji Allah da bambancin harasansu da yarensu da mazauninsu da abincinsu da ɗabi'unsu da halayensu Allah ce duk halitta ta ce inji Allah subhanahu wa ta'ala kuma ma da ɗigon mani mana halicce su sannan na uku bayan halittan sama da ‘yan adam al'an'ama na halitta muku dabbobi na halitta muku dabbobi shine nan eh, inda zamu tashi yau kenan ko hujja ta uku kenan inji Allah yace bayan ɓangaren mutane da launin fatansu da bambancin yarensu, da ɗabi'unsu da al'adunsu, da komai nasu mu zo ɓangaren dabbobi su ma inji Allah ni ne kaɗai na halicce su wal su ma dabbobi dabbobin ni'ima su ne al'an'am su ne al'an'am na farko akwai raƙuma raƙumi da taguwa miji da mace kenan rago da cinkiya miji da mace kenan sa da saniya miji da mace sannan akuya da bunsuru miji da mace guda nawa kenan raƙuma dangi raƙuma biyu miji da mace shanu miji da mace hudu kenan akuya miji da mace da bunsurunsa cinkiya da ragonsa nawa kenan shine Allah ya ce a suratul an'ami da muka karanta bara Allah ce samaniyata azwajin samaniyata azwajin min ad-ba'an ithnaini wa min al-ma'z ithnaini qul adh-dhakaraini adh-dhakaraini am al-unthayaini nabbi'uni ah, qul adh-dhakaraini harrama am al-unthayain nabbi'uni ah, nabbi'uni bi la kul a zakarai ne halaka abin na manta ayan dai to a takaice dai Allah maɗaukakin sarki a wancan ayan ya bayani sai yace ce wa minal iblis naini wa minal ba'amis naini kul a zakarai ne halaka an mahtamalat alaihi arhamul unsaye to Allah ya ka variety guda hudu guda takwas dabbobin ni'ima sune Allah maɗaukakin sarki ya kira su a matsayin dabbobin ni'ima Allah ya ce a samaniyata azwaji min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh harrama amil al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unsayayn bi bi'ilmin in kuntum sadiqin Allah maɗaukacin sarki yayi bayanin su wannan sune dabbobin ni'ima dabbobin ni'iman nan Allah har ya faɗi amfani da fa'ida da muke samu daga gare su Allah ce lakum fiha dif'un waɗannan dabbobin ni'ima kuna amfana da gashinsu da fatunsu wajen saƙa riguna da kuke sawa lokacin sanyi suna ba ku ɗimi kuna jin ɗimi suna kare ku daga sanyi za ka ga akwai rigunan da ake saza in ka duba wani irin kot ɗin masu aljin da manyan botin ɗin nan za ka gansu da fatan dabbobi ne waɗansu kuma za ka ga suwaita masu kauri da gashi ga gashin dabbobi ma kana gani a jikinsu an sanya su an saƙa Allah ce lakun fi dif'un kuna jin ɗimi daga gare su lokacin sanyi sai ku ɗauko suwaita ku ɗauko iri waɗannan kayan da aka yi su da gashin dabbobi da fatun dabbobin ni'iman nan kuna sawa a jikinsu suna kare ku daga me suna kare ku daga sanyi wa manafi'u Allah ce kai akwai ma abubuwan amfani da yawa da kuke samu daga waɗannan dabbobin kaga fatunsu a yi takalma fatunsu a yi buzu da shi fatunsu a yi amfani da su fatunsu a dafa a babbake a yi ganda a ci ina fata an gan gashin a yi tufafi kashinsu a yi taki da shi a kai gona babu ma gona babu ma abin abin da ke sa shuka yayi kyau yayi yabanya ya zama mai ban sha'awa ya ba da ƴaƴa da amfani irin kashin dabbobin nan gashi nan ku yi girki da su su kashin dabbobin duk ana girki da shi a matsayin itace a wajen fulani ana busar da su da rani a rika amfani da su a matsayin kirare a matsayin itace na girki sannan kuma ga fitsarinsu magani ne fitsarin raƙumi ne nonon raƙumi ne ku sha madaransu sannan kuma ku mai da madaran ya koma nono yogurt sannan ga mansu eh, duka in ji Allah subhanahu wa manafi'u ababen amfani daban-daban daban da yawa da kuke samu daga waɗannan dabbobin wa minha ta'kulun kuma Allah ce kuna ci daga gare su ku yanka ku ci ba mai tambayan in dai halal ɗinka ne kai ka kiwata ko kai ka saya ba mai kai karanka a ce ka bi wata dabba da makami ka yanka ta yau a gidanka saboda haka ana neman ka ku yanka ku ci halal ne in ji Allah subhanahu ta'ala ba zai caje ku a gobe kiyama ce ku yi kisan kai ba a'a wa minha ta'kulun ku ci daga gare su Allah ce walakum fiha daga cikin dabbobin ni'iman nan da Allah ya yassare muku ya halitta muku ya hore muku akwai jamalun raƙuma. ji Allah su kuma raƙuma hina turihuna wa hina tasrahun kuna hawansu ku kada su lokacin da turihuna wa hina tasrahun lokacin da za ku kada su zuwa kiwo kiwo duk ba ya san akwai kiwon safe da an tatse sanu an an kada su da safe ana kiran shi durngol wato an tafi kiwon su kenan lokacin da za su dawo kuma sai a ce ja'ago wato dawa kenan shi yasa dan da aka haife shi lokacin da shanu ke dawa daga kiwo da yamma ake kiran shi ja'e saboda a lokacin ne shanu suke dawowa a lokacin shanu suke dawa sai a kira shi ja'e wannan period of time ɗin to ku kaɗa su lokacin da za ku je kiwo ku kaɗo su lokacin da za ku dawo ku tatse su da safe ku tatse su da yamma su waɗannan raƙuman Allah ya buga mana misalin su ma musamman ya ce a afala runa ilal ibili kaifa khuliqat ku je ku yi research ku yi nazari ku karanta yadda muka halicci raƙumi za ku ga akwai ababen ban mamaki game da halittar raƙuma da Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan idan ka je gun masu kiwon raƙuma musamman larabawa za su baka irin abun mamaki da ƙudurar Allah da ikon Allah da suke gani game da raƙumi raƙumi yana, yana, yana mako biyu bai sha ruwa ba ya in ya sha ruwa ya cika to yana da rizabuwa inda zai sha ruwan kuma ya ajiye wani ya ajiye shi idan ya ji kishi sai ya rika yin kaman irin ɗan abin a menene a tikaɗina ya jawo ruwan sai ya jika makogoron shi ya ajiye shi kamar rizabuwa raƙumi baya mantuwa in ka wuce da shi waje ɗaya to ko bayan shekara goma ne ko ashirin in ka zo sai ya bi hanyar sai ya gane ta sannan in ka taba masa mugunta yana rike da kai yana ba zai mance da kai ba in abun yayi yawa wata rana sai an je daji ya rama sai an je daji ya rama to yana da abubuwa na ban mamaki na ban mamaki kawai fitsarin su magani ne nonon su magani ne lokacin da waɗansu sahabai suka yi abin nan suka yi hijira suka dawo madina ana yanayin madina akwai tsanani suka kamu da cututtuka manzo Allah sassala ya tura su inda ake kiwon raƙuma na zakka su je su zauna can su yi tashan nononsu da fitsarinsu suka warke tsaf magani ne matuka matuka Allah ya buga misali da su yace waɗannan raƙuman ga abinda suke muku wa tahmilu asqalakum suna ɗaukan lodi lodin kayanku suna dakon kayayyakin ku ila baladin zuwa ga wani gari za ka ga an ɗaura wa raƙumi lodin kaya na ban mamaki idan ranar cin kasuwa ne za a je zare sai a kaɗa su ko a kaɗa su a ɗauke su da su ne kamar truck motan kaya motan dakon kaya su a kori kura su bansuye su roka su menene da da su ake lodi za ka ga suna tafiya layi-layi kamar ɗari-ɗari da wani abu karavan a loda musu kaya masu raƙuma suna hidima a ɗauka maka kaya ka ce a kai mun kano daga kano a ɗauko a kaya kaduna a kai ina a kai ina a kai ina da shi suke kasuwanci masu raƙuma su ne kamar masu manya-manyan motoci na lodi su a kori kura su kanta da su roka da makamantansu to kukan loda musu kayayyaki masu nauyi in ji Allah ila baladin zuwa ga garuruwan da lam takunu balighihi da da kafa ne ba za ku iya isa garin ba illa bi shiqqil anfusi sai da wahalar da kai sai da wahala sai kun gamu da bakar wahala domin kayan da raƙumi za su loda su kai zuwa garuruwa da ba a kan raƙumin ba ne a wancan lokacin to da kai kayan nan zai wahala zai ɗauki kwanaki matuƙa ninkin ninkin ninkin ba ninkin kwanakin da raƙuma za su yi kafin su kai ina fata an gane ko to su kuma raƙuma galibi su ne kayan lodinsu a lokacin kayan lodinsu Allah ya ce inna rabbakum lallai ubangijinku lallai mai renonku lallai mahalicinku lara'ufun lallai mai tausayi ne Allah mai tausayi ne Allah mai rangwame ne Allah mai luɗufi ne rahimun mai tausayi ne ya halitta muku waɗannan abubuwa domin su rika jigilan kayayyakin ku su kai muku duk inda kuke so in ba rahama irin ta Allah ba da lutufi na Allah mutum ya isa ya kamo raƙumi har ya ɗora masa kayayya eh? da ke shi da Allah ne ya hora raƙuman ya umurce su su miƙa kai zuwa gare mu su yi darin kansu zuwa gare mu kada su yadda su rika mana tawaye kada su yadda su rika bijire mana Allah ne ya sunkuyar da su ya lankwasa su ya miƙa mana su a hannayenmu muke sarrafa su muke jujjuye su kamar yadda muke so amma da Allah ya ce kowane raƙumi ya kare kansa to wallahi raƙumi ɗaya ba za mu iya controlling ɗin shi ba babu wanda ya isa ya sarrafa raƙumi ɗaya babu wanda ya isa ya sarrafa saniya guda ɗaya ballantana ka ga mutum ya sa dabbobin nan ɗari a gaban shi yana kiwonsu su sandan duka ya daki wannan ya daki wance ya daki wannan ya shiga tsakiyarsu ya keta ga su da ƙaho masu tsini yanzu za su gama da mutum amma Allah maɗaukacin sarki ya hore su ya ce su mana ladabi su mana biyayya su miƙa kansu zuwa gare mu mu yi da su yadda muke so to me yasa mu ba za mu yi sauran darin kanmu ga Allah ba mu bayinsa mu yi abin da shi ma yake so me yasa to Allah madaukakin sarki yace wal khayla ga dawakai kun ga al ga dawakai inji Allah wal bighala da alfadura jam'in alfadari dabba ce wanda take in between ta dan fi jaki kaɗan ba ta kai doki ba haka suke to ga alfadura wal hadira da jakai Allah ce waɗannan ka buha don ku rika hawa ne kawai wa zinatan ku rika ado da su ku rika ado da su ina fata an gane doki kaga idan aka sa mai sirdi aka sa aka mai ado ma malam aka fito ana sukuwa da shi ko an fito hawan sallah ko an fito hawan kaza hawan kaza na biki ranan idi to zaka ga dawakai idan suka jeru suna tafiya sai mutane sun kalla saboda kyautu da ado abun ban sha'awa kwa yana sha'awan doki zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul husnul thawab yace an kawata wa mutane son dawakai son dabbobi duk girman mutum da sarautan shi da matsayin shi da mulkinsa da menene yana so ya ga yana da wata 'yar gona da yake kiwon dabbobi a ce ga dabbobi ya je gonansa ya bi nan ya ga raƙuma ne ya koma ce ya ga shanu ne ya koma can ya ga raguna ya koma nan ya ga kaji ya koma can ya ga tsuntsaye ne kala kala ya koma can ya ga kifaye ne kawai kifi ya sa su auni ku duddufi eh wannan dabbobi ne walhar kuma ya gan shi a cikin lambu ma malam eh, nan ɓangaren lemu ne can ayaba ne can mangwaro ya shuka nan gwaiba nan kaza nan kaza ga bishiyoyi ga wani irin shuke-shuke na 'ya'yan itace daban-daban waje ya yi sanyi ya yi yabanya ga ƙoramai suna gudana a ƙarƙashi ɗan adam yana son irin wannan yana sha'awan irin wannan in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga da Allah ya ce wal an'ama khalaqaha lakum dabbobin ni'ima na halitta muku su domin ku rika jin dumi da kaya da gashin su sai ce min ha ta'kulun daga gare su kuke ci kun ga an nuna raƙuma tumaki awaki shanu Allah ce min ha ta'kulun wannan ku rika yankawa ku ci da aka zo wajen doki da alfadari da jaki Allah ce bai cewa min hata akulun ba ya ce a'a waɗannan litarka buha kawai suna halitta muku ne don ku rika hawa malamai sun ce wannan aya tana nuna ba a cin jaki ba halici jaki don a rika cin shi ba ba halici alfadari don a ci ba ba halici doki don a ci ba ballantana ma a rika samun tashin tashina a ce wannan sun yanka doki yau sun yi layyar da shi sun yi kaza da an yi wannan aka yi ta samun rigima to saboda haka kwata-kwata Allah sai ya faɗi wancan manufan ku ci ku amfana da nononsu da mansu ku riƙa yankawa kuna ci waɗannan kuma dawakai alfazura da jakai su kuma littarka buha ku riƙa hawansu su ne motocin mutanen da su ne motocin mutanen da ka hau yanzu yanzu idan za ka je zaria da dawakai ake zuwa za ka je kano da dawakai ake zuwa za ka je maiduguri da dawakai ake zuwa duk tafiye-tafiye da dawakai ne ake zuwa sai alfadura sai jakuna ka gani da in kana da jake ka ce alhamdulillahi kamar yanzu ka samu yar mota mai kyau haka duk inda ake lecture dai zaka duk inda ake sallah dai zaka a ce kai wani alhamdulillahi Allah ya rufa asiri fa ya ya sai mota mala a zo a mun addu'a to da in ka ga mutum da jaki fa sai ka ji shi wani alhamdulillahi an samu abun tafiya ka an makala yara kawai biyu a baya biyu a gaba kawai ana kada jaki an samu abin hawa haka ma doke an samu abin hawa su kuma raƙuma su ne manyan truck manya-manyan abin nan masu lodin kaya kawai su kago su container za a lafta kaya to raƙuma kenan su kuma su hau to kaga waɗannan dawakan nan da alfadura da jakai don ku rika hawa su ne motocinku a wannan lokacin wazinatan kuma in kuna so ku yi ado ku burge ku fito a ganku kai kaga wani ya wuce nan da wata classical mota irin haka to haka da wani in ya wuce da wani jaki kosashe kai kaga wani ma malam mu duba karuna da yayi ado mana ya fito cikin fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna al hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarunu innahu la dhu hazzin azim da suka ga yayi ado ya fito ma malam suka ce kai ina mu ma ina Allah ya ba mu irin abin da ya ba wa karuna in su ce ina mani ne karuna kai ƙaruna ai shi kenan shi ya rabauta ma a wajen Allah kawai mai irin wannan adon da mai irin wannan dukiyar mai rabauta ne a wajen Allah kawai ina malamai suka musu wa'azi yanda Allah ya ce annabi wala mudanna ainaika ila ma mattana bihi azwajan zahratal hayatid dunya malamai suka musu wa'azi qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairu lilladina amanu wa amilu salihati wala yulqaha illa illa alladina sabaru wala yulqaha illa dhu hazzin azim malamai suka musu aziya ce kar ku irin dukiyar waɗannan wallahi ku rike Allah kawai abinda ke wajen Allah na lada da abinda ya baku shine mafi alheri kawai kwace kai, mu malaman nan sun matsa mana wallahi tallahi mutum eh da da an ga za a samu kaza kaza don me za za su can sai da aka halakar da haƙaruna aka shafe shi suka gano gaskiyan wa'azin malamai to kaga in abu ya kai sai ga wannan to kaga ai lokaci ya kure mutum sai azaba ta sauka ka ci ka gaskiya ashe abin da su malam suke faɗa gaskiya ne to kaga ai an kure tunda azaba ta da baibaye ka sama da ƙasa to Allah rufa mana asiri to Allah ya ce wa mutanen da su annabi sallallahu alaihi wasallam su quraisha wannan su zamanin su lokacin da suke amfani da waɗannan dawakai da alfadura da jakai a matsayin abin hawa sai Allah ya ce musu wa ya ma la alamun nan gaba ma Allah zai halicci ku abinda a yanzu ba za ku ma san shi ba su ne motoci su motoci yanzu idan suka zo da za a tada waɗancan su ga irin motoci da muke hawa jirgin sama yanzu ya keta sama ya je Saudiya ya keta hazo ya je London a yanzu ya je amerika ya je dubai ya je kaza kaga idan aka tashi ba za su sani ba sahabai da magabata da waɗancan zamani su su ga mota inda take falle yanzu ta je kano inda ake kwanaki ana tafiya ma malam manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina kwana nawa yayi inda zai zo aikin haji daga madina sai an yi kwana goma sha biyar ana zango to yau a dare ɗaya fa a yi ni ɗaya sai mota ta kai lodi ta dawo ta keta wannan distance ɗin shine Allah ya ce wa annabi nan gaba ma wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halicci waɗansu ababen hawan wanda ku a yanzu ba za ku san su ba to ga sunan marsandi ne jeep ne a'a volvo ne a'a ga sunan motoci daban-daban ga babura su ma daban-daban ga keke na fef duk ana lissafa su ma la ya alamun keke wannan ma ma la ya alamuna ne to mu ma yanda waɗannan abubuwan da muke tare da su a yanzu to nan gabaran da babu mu kwata-kwata rejim ɗinmu ya wuce an gama da mu ba mu nan a tarihi to Allah ne ya san abin da zai halittawa al'umman da za su zo bayanmu su ma kaman ayar tana ce mana kun ga motocin nan da kuke hawa yanzu da babura to nan gaba ma wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma Allah zai halicci nan gaba abinda kuma ba kuma san da shi ba kawai ba kuma san da shi ba sai mu dauka a haka to mu gode wa Allah subhanahu ta'ala da ni'iman da ya mana kaga mu yanda ya mana yafi na sahabai. so a wajen imani da aiki ne suka fi mu a yanda suke din sun fi mu gode wa Allah mu da aka ba mu abin da ya fi nasu na abun duniya na more duniyan nan da rayuwar duniya sai godiyan mu yayi me yayi karanci wani in ma ya samu motan to ya samu abin alfasha in ya samu motan to kaman an ce masa dama yana jira ki Allah ne kai wa ni'ima ko ni ka ba mota ko Allah mu zuba kamar haka ne lisanu lisanul hal in shi yake faɗa ba lisanu maqal ba saboda wani kullun zaka ga matan banza zai ɗauko kawai kullun yar motan shi nan baka ganin ta a haske sai dai a duhu duhu duhu duhu duhu bakin titi duhu ba a fatan ma a ga menene a kawuta in ma akwai hasken ma akwai wutan ya rasa inda zai sai ya sa bakin tinted glass baki yanda ba za a leƙa a game a ciki ba shine wannan yau shine wancan yau shine wata abuja shine in zai tafi an ɗauki wance an tafi da ita mu haɗu a gu kaza shi kenan ba za ka sake ganin mutumin nan inda da kake ganin shi a masallaci ana karatu da shi ba haka za ka tara waɗansu kuma irin matasa ɗin na radiyallahu anhum wa hadahum aka ga an sa waɗansu spika ma mala waɗansu daga nan in ya wuce sai ya so ya toshe ma kunne sai ka yi mamaki to shi da yake cikin motan fa ya yi ke ji ya yi ke ji to haka za ka gani ni'imar ta fi yawa a gare mu wahalar ta fi yawa ga sahabai godiyan ya fi yawa ni'imar ta fi yawa a gare mu godiyan sai ta yi karanci duka wannan falalan sahabai hatta addinin da muke samu muke tutiya da shi musulunci nan wallahi su ne suka yi tsaiwan daka Allah maɗaukakin sarki ya amfani da su har suka kawo mana addinin musuluncin amma duk da haka ka samu waɗansu sakayya da za su musu zaman tsine musu da la'antansu ne shine ibada a wajensu subhanallah subhanallah Allah ya yaba wa masu masu girmama sahabai wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah ya yabawa musulmai da suka zo bayan sahabai Allah ce mutane na kwarai da suka zo bayan sahaban nan duk lokacin da suka yi wa kansu addu'a sai sun ce wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka hada da ƴan uwanmu sahaban nan da tabi'an nan da tabi'ut tabi'ina din nan ka haɗa da su ya Allah a cikin addu'an da nake duka haɗa muka ba mu lada ya Allah ina roƙonka har in mutu la taj'al fi qulubina ghillan kar ka sanya gilli da hasada da ƙiyayya a zuciyata na waɗannan mutanen sahaban nan in innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai rangwame ne mai rahama ne ya Allah mutanen kirki da Allah bada shaida akan su kenan Allah ya sa muna ciki to to kar wani ya faya kamo jaki ya ce zai ci ko doki ko abin da ya kace masa kayi Allah ce tarkabu ne an yi su ne don a me don a hau wa zinatan don a yi me ado da su wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ce wa 'ala Allah qasdu sabil Allah ce kaga hanya madaidaiciya ita ce ta musulunci hanya madaidaiciya da za ta kai ka kai tsaye zuwa ga Allah siratun mustaqimun da muke roƙo to shi ne bin abin da Allah ya aiko manzanni da su daga cikin hanyoyi akwai wa minha ja'irun akwai wata hanya ja'irar hanya ja'ira kaga ai ko a Hausa aka ce ma kai ka daina yawo da wani ja'iri ne ba. in aka ce maka wani ja'iri bi ma'ana wanda ya kauce me wanda ya kauce da hanya wanda bai da ɗabi'u bai da halaye bai da halaye na yabawa da cewa to kai ja'iri ne ko kai ja'iri ne ko ina magana ce eh sai ya tsaya ya tabbatar maka ja'irin ne shi ba mustaqimi bane ina fata to hanyoyi hanyoyi da ake bi akwai alallahi qasdus sabil hanya miƙaƙƙiya wanda ta ginu akan Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi da bin wahayi da bin abinda manzon Allah sallallahu ya faɗa da kaucewa abinda aka kirkira aka yi fasakobrin shi aka shigo da shi cikin addinin musulunci nan da bin qur'ani da fassara wanda ta dace da magabata to shine qasdus sabil ita ce hanya siratun mustaqim wanda za ta kai ga tudun na tsira wa min ha daga cikin hanyoyin da mutane suke bi akwai ja'irun akwai hanyar da ta kauce akwai hanya lankwasasshiya akwai hanya wanda take bauɗaɗɗiya wanda ta bauɗe Allah ce walau sha'a da na ga dama ni in ji Allah lahadakum ajma'in da ku na shiryar da ku kun sanya ku a siradun mustaqim din amma Allah ce iko na da kudurata da hikimata sai na sa waɗansu kan siraɗin mustaƙim waɗansu kuma suka bi ja'ir hanya karkatacciya bauɗaɗɗiyan Allah ga yace da na ga dama da babu kafiri to amma an halicci wuta dole ta samu rabu dole ta samu rabu kuma Allah ya mata alkawari zai sanya zai bata nata rabonta Allah ce walau sha'a da Allah ya ga dama lahadakum ajma'in takanu ya zo a tunanin wani ya ce ato malam tunda Allah ya ce da ya ga dama da ya shiri jama'a duka ya sanya waɗannan a kan hanya madaidaiciya waɗannan kuma hanya bauɗaɗɗiya to kuma ya za a yi azabtar da su tunda shi ya sanya su a kan hanya a'a inna Allah la amuru bil fahsha Allah baya umurni da a saba masa Allah baya umurni a yi shirka da shi da Allah yana so a yi shirka da shi ai da bai aiko annabawa su yi gargadi ba da bai saukar da littattafai ba da bai wajabta jihadi ba to amma ga Allah subhanahu wata'ala eh mun ji ga aljanna can ya halicce ta ga wuta can ya halicce ta sai Allah ya tara mutane yace ga aljanna can ga irin ayyukan da za a yi su kai ka ita ga wuta can ga irin ayyukan da za ka yi su kai ka can ba na son ku yi aikin da zai kai ku wuta aikin da nike so ku yi wanda zai kai ku aljanna kun ga aljanna eh kun ga abubuwan da ke kai mutum aljannan nan eh kun ga wuta eh kun ga ayyukan da ke kai mutum eh, wutan nan eh to shi kenan sai Allah ya halicci bayansa sai ya ajiye su a nan to ya ce ta bayyana rusdu to yanzu na bayyana muku shirya na bayyana muku bata ko ya kama aiki faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya yi imani ya bi abin da tafarkin da zai kai shi aljanna wa man sha a falyafur wanda ya ga dama ya kafurce ya ki yin aiki ya bi abin da zai kai shi wuta sai aka sake mutane mutane suna shawagi suna rayuwa sai kaga kowa in ya tashi sai kaga wani yayi nan ƙoƙarin shi nan manufan shi nan hanyar da za ka kai shi aljanna wani kuma in ya tashi ka kalli take-takensa da mu'amalansa da ayyukansa nan yake ta samma nan yake ta samma kawai ina barna take ina wajen alfasha take ina wajen a take wannan kuma ina masallaci yake ina wajen tsarkaka ina wajen tsira ina wajen wa'azi wannan ina sinima wannan ina masallaci wannan ina wiwi wannan ina ka za ka ga mutane su suke zaɓan ma kansu da kansu sai Allah ya taimaka ma waɗanda suka zaɓi wannan hanyar ya yi ya agaza musu sai ya bar waɗancan da dabaransu ya bar waɗancan da dabaransu shi yasa in sun halaka ba ba Allah ba ne domin Allah ya musu gargaɗi ya aiko annabawa ya ce sam kada su yi amma da suka zaɓan ma kansu sunan ɗin suke so sai Allah ya bar su wannan da suka zaɓan ma kansu nan suke so sai Allah ya taimaka musu yanzu kamar ni misali sai na kira mutum biyu nake koya ba kwa karatu ne na nuna musu kira matasa ku karatu ga fa'idan karatu ga alfanun karatu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kada ku yadda ku yi wasa kowa ya tashi ya yi hoɓasa ya nemi ilimi ya yi kaza ya yi kaza sai ka ga siyan da kai ta shiga kunnen waɗannan suna ta ƙoƙarin neman ilimi waɗancan kuma sun kangare suna abin nan ya kace to ku zan taimaka muku ku zo ma da shi zan ƙara ƙarfafa ku in biya muku school fees waɗancan a ce na zalunce su na zalunce su wanda ya nuna yana sha'awar ilimi ya abu na na taimaka masa sai a ce bai ma waɗancan adalci ba to haka Allah maɗaukacin sarki in tansurullah yansurukum in ka miƙe zan taimake ka wallazina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم waɗannan yayin da suka bauɗe da karkatar da zukatansu kawai to ba a cewa Allah ya zalunci wani Allah ya ma kowa adalci Allah ya ma kowa adalci Allah samu gama lafiya na'am mu ci gaba malam su أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ذلك لآية لقوم يتفكرون نعم har yanzu Allah yana kawo hujjojin da ya sa ya cancanta a bauta masa shi kaɗai bayan Allah ya kana halittan sammai da ƙasai ya kana halittan ‘yan adam halittan dabbobin ni'ima halittan raƙuma da amfaninsu da irin hidima da suke mana da kuma ababen hawa da ya halitta mana wanda muke hawa su kai mu inda muke so mu yi ado da su sannan Allah ya ce ga wata hujja kuma ya ce wa an ahuwa an anzala minar sama'i ma'an ni Allah ni kadai ne na saukar muku da ruwa daga sama in akwai wanda ya saukar da lita ɗaya daga sama ku kawo shi ni na saukar muku da ruwa minas sama'i daga sama lakum minhu sharabun daga ruwan nan kuke sha ku sha ku yi wanka ku yi wanki ku wanke gida ku wanke motocinku ku wanke tukwane ku wanke kwanuka ku yi ku yi ku yi ku yi gaba ɗaya ni na saukar muku da shi in ji Allah subhanahu ta'ala ruwan sama ɗin nan kuma in ka kalle shi shi baya bukatan calcium baya buƙatan potassium baya bukatan magnesium baya bukata baya bukata chlorine da chloride da menene wai wanda za a sa ya tsaftace ruwan asali wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran ruwa mai tsarki mai tsarkakewa Allah bai kira ruwan cewa ma'an tahiran ba domin alma'u tahiru huwa tahiru fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi alma'u tahuru kuma alma'u tahiru fi nafsihi almutahhiru li ghairihi saboda haka ruwa mai tsarki mai tsarkakewa Allah ce ni na saukar muku da ruwan ku je a auna duk ruwan sama inda za a auna shi babu wanda ya fi shi kyau babu wanda ya fi shi daɗi Allah ya ce na tara muku shi kun saukar muku da shi wata da watanni kuna sha ku tara ku yi wanka da shi ku yi wanka da shi ka je yanzu fiyo wata a nan irin na kwalaye din nan irin suwan wata ko abin nan wannan um, faro ko kuma sauran ruwa ga sunan bottle water ba shi ne ake cewa ruwa mai tsafta mai kyau ba wanda ake cewa a rika sha ba to ka je ka rika wanka da shi kullun da iyalanka a rika wanki da shi a gidanka da shi za a wanke tsakar gida da shi za a wanke mota da shi za a wanke tukwane a wanke kwanuka kullum wayewan garin Allah ka duba a baka bil din saboda ai wai ruwa ne mai kyau bottle water ta saya saboda an dan dura shi an dan sa maka akwai potassium magnesium chloride chlorine ko menene menene mai to wai wannan shi ya ba ruwan garanti ka ga mai shan shi yana tafiya haka an dan rike dan akwai chlorine a ciki akwai potassium a ciki eh akwai magnesium ah ikon Allah mu na rijiya muke sha kai na kai shekara na ashirin wallahi a rijiya ai da na za ka ji ciki na na murɗewa <laughs> ina fata an gane ko to ka duba ɗan wannan to ka je na Allah ɗin kwali nawa kwali nawa in kace da shi za ka hidima a gida har da wanke mota da tsakar gida a baka bil ka gani to Allah ya saukar mata da irin wannan ruwan wanda shi ne sama da kowanne a kyau da tsarkaka ma kowanne a kyau duk wanda za ka saya idan ya kai wani lokaci za ka gama ya expire an sa maka expiring date ɗin shi kada ka wuce kaza zai zai expire zai lalace mai mana abubuwan da aka ɗan zuba a cikin za su gurɓace nan ne za ka san ka zai murɗe ina fata an gane ko to Allah ya ce lakum minhu sharabun wannan ruwan saman shi kuke sha ba wanda ya kai shi test da daɗi da garɗi ruwan sama wa minhu shajarun fihi tusimun kuma da, da wannan ruwan ne muke tsiro muku da bishiyoyi da ciyawa fihi tusimuna wanda dabbobinku suke zuwa su ci ina fata ko ku sha ruwan sannan ya fito da bishiyoyi da tsirrai irin wanda dabbobinku ke ci shi yasa Allah ce kulu wara'au an'amakum mata'an lakum wali an'amikum inna sababna al-ma'a falyanzur al-insanu ila ta'amna sababna al-ma'a sabban thumma shaqqaqna al-arda shaqqan fa'anbatna fiha habban wa inaban wa qarban wa fakihatan wa abban wa hada'iqa gulban wa fakihatan wa abban mata'an don ku ji dadi ku ci ku sha mata'an lakum ku ji dadi wali an'amikum ku da dabbobinku dabbobinku yanda muke tsiro muku da masara da dawa da gero su ma dabbobi mu tsiro musu da ciyayi daban-daban da ganye na bishiyoyi daban-daban ko kuna cin wannan su suna cin wancan shi yasa in kana kiwo za ka ga za ka tsaya a abincin da mutane ke ci ne ka hana su matsowa ka taɗa su su rika cin irin su daina zuwa wajen na na mutane ka ga dabba ta yi ɓulɓul ta ƙoshi ciyayi ne kawai da ganye ga suna kai ma ka ƙoshi kayi yi ɓulɓul dawa da gero Ga shi nan kowa kawai to a asimun shine kiwo shi yasa ake kiran dabbobin da ake kiwon su a sa'ima dabbobin da ake kiwon su to sai muna tsiro muku da ciyayi da ganyayyakin da dabbobin ku suke kiwo da su da wannan ruwan kuma yun bitu lakumin bihi zara'a. Allah ce nike tsiro muku da shuka azzar'a shine shuka eh duk abin da kaji gero ne dawa duk abin da yake kwaya seed kwaya wanda ake tsiro da shi kwayan masara ta tsiro kwayan dawa kwayan gero shinkafa alkama ne masara ne kaza ne kaza ne kaza ne ga sunan abun tamba ga sanan acca ne menene wa duk ga sunan zarku ne su timatir su me duka ga sunan jannatin ma'arushatin wa ghairi ma'arushatin masu saiwa da marasa saiwa duk ga sunan masu tsawo da masu yaɗo su kwanta a ƙasa duk ga sunan irin su kabewa su kankana su abin nan waken suya su wake ne su gyaɗa ne duka waɗannan ba su da stem ba su da abun nan stem sannan kuma irin waɗannan masu kara da bishiyoyi ga sunan Allah ce duk da wannan ruwan nike tsiro muku da shi zaituna da wannan ruwan saman ne nake tsiro muku da zaitun an san zaitun suna nan ana cin su bakake waɗansu sun yi sha cin su ina ji akwai ni shago na mala abdullahi nan mai kemis ina akwai su a kwalba wanda ake sa su a ruwa a rufe gishiri gishiri ku je ku saya da Allah yana da kyau zaitun tunda Allah ya rantse da shi a cikin alkurai ce wattini wa zaitun attinu dinnan shine ɓaure ɓauren nan da kuka sani ɓaure da kuka sani a ƙauye yana nan bishiyoyinsu daban-daban akwai bishiya mai tsawo haka wanda za ka ga tana abun eh, dusa-dusa haka idan ka taɓa wanda da ka tsaga za ka ga tsutsa akwai waɗansu wanda suke suma ga sunan ɓaure daban-daban wannan ba ƙaramin alfalu ba ne a jikin mutum tun da Allah ya rantse da shi Watini, wa zaitun ni ban taɓa sanin ɓaure ba ne ma wanda na sha ci a daji in muna kiwo sai da na je sa'udiya farkon zuwa na karatu ina ta ɓarin jiki a nuna mun attinu da zaitun aka ce akwai attinu a zaitun ina bari ma malam sai na ga ɗauko mun abu a leda bushashe yankwanan ne menene sai na ga ai baure ne wannan ne attin aka ce attin mu kuma mu nunan nunannen ne fresh muke ci ma a bishiyoyi sai na ga wannan ma kawai a abin nan an busar da shi an sa shi a leda wanda za ka ci ka tauna kaman fata ma to gashi nan ma malam bishiyoyin to Allah ce duk da ruwan sama na tsiro muku da shi wannan khila da bishiyoyin menene dabino kun sa fa'idan da ake samu a dabino wal a'naba manzo Allah sassala ya ba da misalin dabino yace bishiya ce mai albarka wanda ba abin da ake yarwa a jikinta bishiyan a yi azara can tsumagiyan da menene a yi abin nan da su a yi rufin ɗaki da su ‘ya'yan a ci a yi kaza a yi kaza wal'ana ba hadda inabi da ruwan muke tsiro muku da inabi kai Allah ya ce in taƙaice muku wa min kulli samarati da dukkan ‘ya'yan itatuwan da kuka sani gwaluɓa ne a'a abunan jijinya ce a'a kwakwa ce a'a abun eh, gashi nan malmu ne duk gasu nan kulli samarati duk waɗansu ‘ya'yan itatuwa da suke kuke ci da ruwan nan nike tsiro muku da shi da ruwan nan nike fito muku da shi inna fi zalika lallai hakika tabbas wajen wannan aikin da na muku irin wannan aikace aikacin da na muku la'ayatan ya ishe ku aya liƙaumin ya tafakkarun amma ga masu hankali masu tunani wannan kawai in aka tsaya a nan ya ishe ka wa'azi da ayan da za ka ga lalle Allah ya cancanta ka bautata masa ba sai an ja maka wata aya ba wannan kawai a barka da wannan ma ya ishe ka ka bauta ma Allah ya ishe ka ka yi imani da Allah ko da nan aka tsaya amma da yake ba tunanin ba hankalin sai aka sake buga waɗansu misalai kuma amma da a nan kawai aka tsaya da in mutane suna da hankali da tunani da basira to wannan ya ishe ka hujjoji da ya dace ka gamsu da su ka bauta Allah ka bauta wa Allah ko da daga waɗannan kawai aka tsaya ayoyin nan da sun ishi mai hankali wa'azi ina fata an gane ko Allah ce ga wani ƙarin bayanin kuma وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله يتي دا كما wata ni'ima da na muku Allah yace na halitta muku al'aila dare wan nahara da yini wash shamsa da rana wal da wata waɗannan kawai su ma aiki na ne in ji Allah me amfanin dare me ake samu daga dare Allah ce waje annan laila libasan waje annan naumakum subatan Allah ce na sanya dare ɗin na riƙa lulluɓa ku da dare da duhu can idan dare ya ga duhu ya lulluɓe ku duhun nan da nike sake muku in ji Allah za ka ga wata tufa ce nike lullube ku da ita wanda ba mai ganin sirrinka ba mai ganin al'auranka nan bakin titin nan can tsallake ka ka tsaya ka yi fitsarinka ka yi bawalinka nit ba mai ganin ka ce ka gawa wani can kai ni kaman wani wani yana fitsari a can Allah ya suturta ka da duhu ya suturta ka da duhu sai ka fito kuna tafiya da iyalinka ba wanda ya sani ba mai cewa gashi gashi ya kaga ka dan wani dan kunshi kana ci kana tafiya abinka bai ci ah ga suwa ne can suna cin nama kai mutane na kallon shi wani sa sai kaga mutu ya matsa dan nan dan nan kai yayi bayan gida can ba mai gani shi to Allah ce shi ma kanshi asiri ne shi ma kanshi sirri ne sai ka fito kofan gida sai ka zauna da iyalinka anan ba hijabi ba komai kuna shan iska da yara ba sai an lullube abu nan ba mai ganin ku Allah ya kawo duhu ya lullube ku amma sai waɗansu suka yi amfani da duhun wajen barna da ta'asa da zuwa sata makamantansu suka akasa wannan ni'iman da Allah ya musu suka akasa ta suka yi wa Allah butulci dare ake jira kawai aje a yi barna barawo daren yake bi ya je ya yi sata a gani manzo Allah sallallahu ya nuna aljanu ne suke bin dare suna ta yawan fita da yamma ta yace ku kame yaran ku ku kame yanda kuke fitowa da sassafe ku mutane yu za a je neman abin rayuwa dare na yi yamma na yi ku da gida to su lokacin fitan aljanu ne lokacin duhun nan Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan ku dawo ku yi bacci a wannan duhun lullube ku duk gajiyan da kai da fafutukan da kai da rana da duhun nan yi kawai sai kaga ka koma gida ka yi bacci kuma ka huta ka samu sauki da lafiya da kuzari yadda za ka tashi da ka tashi da safi an gaishe ka wani ina kwana lafiya ina gajiya zai ce da gajiya zai ce ba gajiya ba gajiya an yi bacci kuma ya ka samu duk baccin da kai da rana ma malam gajiyan nan ba ta fita in ba da daddaren ba wannan hara Allah ya sanya yini shi kuma ya halitta muku yini an san yini abin da ake samu ga rana ga haske ko ina mai kiwo zai keta daji yayi kiwo manomi zai je yayi noma ga hasken rana yana haskaka ko ina mai mota zai tafi ba heka kunna fitila ba wani sa'i motar da ba fitila ko mashin da ba fitila dare na yi shi ma sai a ajiye shi ka gani lokacin neman abin rayuwa waje allan nahara ma'ashan na sanya muku yini lokacin me lokacin neman abin rayuwa wal na sanya muku wata inji Allah wa shamsa da rana ita ranan an san abin da ake samu daga jikinta vitamin D ku zauna zafinta ya kona waɗansu ƴaƴan ƙwayan cuta bacteria menene a duk ga sunan ga haske ga ko ina ana amfana da rana da shi masu shuka ke rayuwa yana amfana in babu ranar nan da shuka ba za ta yi ba walƙamara ga hasken wata da daddare ga sanyi-sanyi ga menene duka in ji Allah subhanahu Allah a cikin suratul ƙasa sai ce ƙul a ra'aitum in ja'ala Allahu alaikumul laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairu Allah ya'tikum bi diya'in afala tasma'un Allah ya ce da yanzu zan bar ku da daddare kawai a duhun dare har abada unkiwa yadda garin in bar ku kawai cikin duhun har abada gari ya ƙi wayewa Allah ce wa ya isa cikin allolin naku da kuke takama da su ya wayar da garin babu shi in ji Allah kul a ra'aitun in ji Allahu alaikumul laila a nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairul lahi atikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun shin ba kwa gani da na bar ku a yini a rana irin karfe sha biyu nan na bar ku a haka na ƙi kawo daren har ranar tashin ƙiyama wane ne cikin allolin naku ko wanda kuke takama da su kuke tutiya da su ya isa ya kawo daren har da za ku kwanta ku huta wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin tausayawa ta da rahamata na kawo muku yini don ku buga jiki ku yi fafutuka wajen neman abin rayuwa da daddare kuma na kawo muku ku kwanta ku huta ku huta gajiya Allah ce duk nayi haka ne la'allakun tashkurun don ku gode mun ta hanyar bauta mun ta hanyar kadaita ni ta hanyar yadda da cewa ni ne kadai mai yi babu wani in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce kaga inna fi zalika wajen waɗannan abubuwa da na yi na dare da yini da rana din nan to la'ayatin ayoyi ne liqaumin yaqilun ga masu hankali idan muna so mu yi kirgen kalanda fitan wata da rana fitan watan da rana fitan wata da rana ko su suke ba mu awowi su suke ba mu seconds su suke ba mu minutes su suke ba mu awowi su suke ba mu kwana su suke ba mu mako su suke ba mu wata su suke ba mu shekara fitan wata da rana inda yadda suke tafiya su ne suke ba mu duk wani abu wane ba ni bashin kaza karshen wata ka zo ƙarshen wata ya za a yi ga watan ta zo ƙarshe kwanaki fitar rana da faɗuwanta in ji Allah waje annan laila wannan hara ayatai ne fama hauna ayatan laili waje Allah ayatan nahari mubsiratan litabtagu min fadlihi ولعلكم تشكر لتبدأوا من فضله ولتعلموا عدد السنين wal kulle kullu shay'in fassalnahu tafsilan duka su suke baku mintoci su suke baku awowi su suke baku watanni su suke sa ka san yau kana shekara kaza da wata kaza da kwana kaza duka fitan wata da ranan nan ne in ji Allah amma waɗannan ayoyi ne sai masu hankali ne za su natsu su gane in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko da Allah waɗannan hujjojin ba su isa cewa lallai mu yanzu mu gamsu cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bautata masa ba to hujjojin ma da Allah yake ta kirgo mana ba su ƙare ba lokaci ne ya datse mu da mun zo mu yi na teku mu ji teku da Allah ya mana da abin da ake samu cikin teku shi ma Allah zai zai bayyana mana su insha Allah idan muka dawo gobe ina fata an gane cikin duk waɗannan abubuwa da muka kirga don Allah kun taɓa ku ji wani mutum ya fito a duniya ya claiming cewa shi ya yi ɗaya daga ciki? na? ko ya taya Allah? tunda babu waye kenan ya yi to ya cancanta a bauta ma kenan shi kaɗai ba shi da abokin tarayya to ya za ka sake wanda ya maka wannan ka kama wani daban shi ne abin mamakin ai shi ne abun haushin ai da ya sa Allah baya gafarta ma wanda ya mutu bai bauta wa Allah ba wallahi wallahi yi butulci da yawa to Allah ubangi ya tsare mu ya tsare mana imanin mu za mu dakata a nan da izinin Allah mu zo ɓangaren tambayoyi ga tambayoyi kamar haka ta farko tana cewa assalamu alaikum malam ni ma'aikaci ne a wata masana'anta na yi ta roƙon Allah ya bani general manager ta wannan masana'antar har na yi wa Allah alkawari zan yi masa azumi dubu ha lalle kana son manajan nan ya isa ya isa bari mu da alhamdulillah bai samu ba dai yawa yana kan tambayan ne yace idan na sami wannan matsayin alhamdulillahi Allah ya bani na yace yace idan na sami wannan matsayin ok zan yi azumi dubu idan na samu wannan matsayin full stop yace to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah <laughs> ya sawo general manager yace Allah ya bani kuma na fara yin azumi biyu sai na ga azumi fa dubun nan zai yi kusan shekara uku ne ina azumi an tikulila shin malam an tikulila shin malam zan iya yin istigifari Allah ya yafe mini ko kuma unciyar na gode Allah ya ƙara buɗe kun ga wannan tambayan wallahi ban san ansan da zan baka a yanzu ba amma zan tambayi magabata na malamai ku bi ni bashi ku tuna mun ku bi ni bashi ku tuna mun da izinin Allah subhanahu ni dai na san a cikin bakance ana kira wannan bakance nazar na san na farko an hana musulmi ya yi wa Allah alkawarin abin da ba zai iya ba ya yi wa Allah alkawarin abin da bayi da shi ina fata an gane ko ya yi wa Allah alkawarin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba na san da wannan to amma zan tambaya maka wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shin ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba ko kuma dole sai ka yi shi zan tambaya maka da izinin Allah malamai suna nan da dama waɗanda suka fi ni sani akwai ɗaliban ilimi da dama waɗanda sun fi ni sani zan tambaya maka insha Allahu tabaraka ta'ala kuma zan zo in baka amsa a nan yawa Allah kuma ya taya ka riko general manager Allah ya yi wa rayuwa albarka ya sa ka riƙe amana wata rana mutum yakan roƙon ma shi abu ya zo a bashi Allah ya jarabce shi da shi to Allah ya taimaka maka wajen riƙon amana da isar da amana da kyautatawa wannan shi ne sai tambaya ta ƙarshe da yake biyu ne tambayoyin tambayan tana ce assalamu alaikum don Allah malam a yi kira da ‘yan uwa wurin bin umarni da dokoki na 'yan Hisba, aha waɗansu na wulaƙanta da nuna isa na gansu suna fama da wani amma duk da haka sai da ya yi fakin a wurin da ya tafi duk wani wanda yi wa ɗan Hisba wani abu ko taurin kai kowane irin mutum ne ya kawo report ba mu zo nan don mu wulaƙanta juna ba ba mu zo nan kuma don mu wulakanta wani ba yan hizban nan suna nan cikin iska da lokacin damina ana ruwa muna sallah suna sa rigar ruwa suna cikin duhu suna komai kuma babu wani albashin da kowa ya san ake biyan yan hizba suna yi ne lillahi wa rasulihi don neman yardan Allah don neman ladan Allah eh, kana nan ai in ka gan su kai kanka kana natsuwa ka zauna ka ji karatu don ka san suna kusa da dukiyarka ina fata an gane amma wulakanta su bai taso ba inda aka tsara ka ajiye ka za a ajiye shi ka ajiye ka za a nan ka ajiye shi a ba su da'a duk wani wanda yake yin haka su kawo report su kawo report akwai shugaban da yake kula da wannan duka ko jami'in tsaro ka taɓa yan hizba za mu haɗa ka da shi ba za mu taɓa wulakanta duk wanda Allah ya kawo nan ba insha Allahu tabaraka ta'ala to yan wana musulmi har yanzu dai muna baran addu'a ga irin halin tsaro da ake ciki mun san kullum dai ana fafatawa da yan da bindigan nan kuma wallahi wallahi wallahi mu rika yi wa jami'an tsaron mu sojoji da yan sandan nan addu'a mu rika musu addu'a mu rika musu addu'a suna fafatawa suna ƙoƙari matuƙa matuƙa matuƙa wani sa inda barnan nan za su faru ba a san ma wajen zai faru ba bai don bai taba ma faruwa ba mu rika addu'a mu rika musu addu'a Allah ya karfafe su Allah ya taimaka musu Allah ubangiji ya iya musu Allah ubangiji ya dafa musu mu rika addu'a da izinin Allah subhanahu ta'ala yanda muka yi wani zamani na corona kuna iya tunawa shekara nawa ma oho ba ma iya haduwa a yanda muke dinnan a wannan shekarar fa ba a yi sallan tarawihi ba ba a yi tahajjudi ba ba a yi juma'o'i ba ni kadai nike tafsiri a nan bangon sai ni da malam yusuf shi ma sai an zo an leƙa a ga wani irin zama muka yi masu ɗauka a kyamaran ma sai an ga wannan a ina yake wannan a ina yake muka zo aka raba sahu shekara nawa ba a haɗa sahu muka zo ga takunkumi muka ce abi abi abin shugabanni suka faɗa mu fi ka'ida bai saba wa musulunci ba masu zagi su yi zagi masu tsinuwa su yi tsinuwa masu la'anta su yi la'anta masu kazafi an ba da kuɗi don a hana juma'a an karɓa limamai an raba duk irin waɗan ba abin da ake faɗa yau ina yake da aka haƙuran bai wuce ba bai zamo tarihi ba yanzu ya muke zaune sahun sai an ce kai malam da Allah koma kun matsi juna ko ba haka ba duk ya wuce ya zamanto tarihi to saboda haka wannan abin da ke faruwa na rashin tsaron nan wallahi zai zamo tarihi da izinin Allah subhanahu ta'ala babban abin da Allah baya so ka karaya ka nuna Allah ba zai ma ba Allah ya gaza to kada ka yadda la yayi asmin rauhillah illa alqawmul kafirun ba masu fidda tsammani daga rahamar Allah sai dai mutanen da suke kafurai. to saboda haka kullum mu kara samun yaƙini a zuciyarmu cewa Allah zai mana Allah zai mana fitina ce sai yanda Allah ya ga dama ya ɗauke ta fitina ce wanda Allah ya rubuta akwai wanda zai ɗauka a cikinsu bai gama ɗaukansu ba ne haka Allah ya ƙaddara bai gama ɗaukansu ba ne yadda ba ka mutuwa sai ka gama cin loman tuwon da Allah ya rubuta maka duk arzikin da ya rage bai zo hannunka ba wallahi ba ka mutuwa sai ya zo hannunka to saboda haka mu rika yi wa juna addu'a mu koma ma Allah mu yi amfani da wannan watan mu yi kuma addu'a wa jami'an tsaro sun wafa ana kashe su fa ana kashe su ana zubar da su suna barin marayu suna barin mata da yawa to saboda haka abu ne da mu da su ɗin duk mu haɗu mu koma ma Allah duk randa suka saba bindiga za su fita bayan sun ce malam don Allah a samu addu'a Allah ya datar da mu za mu je mu fafata wani in zai fita sai ya bar wasiya fa sai ya bar wasiya wani in zai fita sai ya zo ya tambaya malam ana bi na bashi kaza kaza gashi za fita operation za yi kaza ya za yi ya za yi duka a bayyana musu yan uwa ne fa waɗansu daga cikin sojojin nan da a majalisin nan fa muke zaune da su Allah ya ba su wannan aikin suka je muna alfahari da su muna tutiya da su waɗansu ɗaliban ilimi ne a masallatai waɗansu ma an san iyayensu a nan to saboda haka mu rika taya su da addu'a mu rika taya su da addu'a mu rika musu fatan alheri waɗannan kuma Allah Ubangiji ya yaye mana bala'in su ya shirye su in masu shiryawa ne in ba masu shiryawa ba ne Allah Ubangiji ya magance mana su ta hanyar da Allah ya ga shi yafi fi ko da ma soja bai fitan musu ba mu rika sa kauna ga Allah subhanahu wataala mu rika sa rai mu rika kuma kyautata da to Allah zai yaye mana mu rika kuma fatan cewa waɗannan ba su isa su tarwatsa ƙasan nan ba Allah ubangiji mana muwafaka Allah ya iya mana Allah ya iya ma jami'an tsaron mu Allah ubangiji ya ba su nasara Allah ya taimaka musu Allah ya yi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik